Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a wannan bidiyo ina so za mu bincika akan Remitano a Merchant Directory mun sani cewa in aka ce merchant su ne diloli waɗanda suke da hajojinsu da za ka iya siya online to Remitano suna da partnership da merchant da yawa akan a yanar gizo-gizo wadda ana iya siyayya da cinikayya to a wannan bidiyo ɗin zan ba mu a haske akan yadda za mu iya siyayya musamman mu siya wa aboki data daga a kan remitano network exchange a mu tura da wannan data ɗin zuwa ga lambar waya wannan abokin namu so ba tare da bata lokaci ba in ka zo kan wannan menus ɗin da muke da suke left hand side corner wanda zaka iya tabawa gurin kan dan hoton dan mutumin nan za dai ka taho kan menus ɗinka, inda zaka yi ƙasa ka zaɓi merchant directories bayan ka zaɓi merchant directories zai buɗe maka feji kamar haka wanda zai nuna maka diloli na uh, kala-kalan businesses da za ka iya yin uh, siyayya a kansu wanda a wannan lokacin gashi nan ba su nuna mana komai ba amma kana tafiya next next za ka ringa gani bayan wa'annan kamfanonin za ka iya zaben wani abu kake so kamar misalin mobile phone idan kana so za ka sai waya ma akwai hanyoyi da dama wanda za ka je za ka gane wayoyin za ka shiga store ɗinsu kuma za su baka linkage inda za ka je ka yi siyayya da su to yanzu muna so za mu wa aboki data kar mu manta ya ba mu number sa yana so mu sai mai data so now za ka zo kai sacin layin da ya baka musamman mtn mu aka bamu so sai ka zo kai sacin mtn afwan mtn a cikin wannan search bar din ne ya rubuta mtn kun ga logo din mtn ya fito wanda a yanzu haka gashi nan na shiga kuma zan ga me zan iya yi uh, sun ce me za ka iya yin top up akan layinka ta hanyar amfani da bitcoin ko kuma wasu cryptocurrency din to abu mafi mahimmanci shine ya ka tabbata akan wallet ɗinka ta Remitano ba da fiat currency za ka wannan sayayyar ba idan kana da shi kai swapping ɗin shi zuwa bitcoin ko kai swapping ɗin shi zuwa ethereum ko kuma kai swapping ɗin shi zuwa kan USDT da dai sauran cryptocurrencies wanda suka ce za ka iya yin wannan transaction ɗin akan sama da ƙasashe 166 to a yanzu haka browser ta riga ta gane cewa wanda yake amfani da intanet a halin yanzu a najeriya yake zaune wanda wannan ba wani abun mamaki ba ne akan harkar technology wanda gps ne da sauran uh, triangulation abu suke ce masa za ka iya gani to yanzu abokinmu ya bamu number waya ya ce da allah please a uh, data to yanzu zan sai masa data ga number wayar nan zan rubuta ta wadda ya bani 0h1 right 43 six six one two six seven so yanzu gashi nan uh, da kansu sun riga sun yi sensin wannan data a uh, number where tana nan so now gashi nan yanzu zan shiga wanda bayan na shiga zai nuna min provider din na wannan layin nasa mtn ne na yadda wanda continue zan danna gashi nan to option din da zaka yi zaka iya siyan data ta uh, recharge card na 200 to in ka zo nan ka taɓa za ka ga iya abubuwan da za ka iya siya 250 250 gashi nan dai a wuf da sauransu 300 a and 50 mb wanda zai ɗauke shi 7 days to ina ganin kamar misalin mu sai masa data kamar ta uh, 1000 a halin yanzu wadda zai yi 7 days yana amfani da ita so gashi nan za ka zaɓi 1 gigabyte of data wanda abin da zai baka shine 1.25 USDT shine abin da za su caje ka to idan baka buɗe account da su ba abin da za ka yi in ka danna proceeding din nan za su kai ka inda za ka je kai creating din account amma uh, yanzu haka kun ga sun ce mani wannan transaction din in saka shi akan cart dina wato in kamar ina shago ne zan yi sayayya wannan dan kwandon haka abin da yake nufi kenan wanda a halin yanzu gashi nan sun gaya min uh, abin da nake kokari na saka wannan uh, 1 gigabyte of data A wanda zan siya wani akan cart ɗina wanda guda ɗaya ne yanzu bayan na gama zan ce go to cart shopping cart ko kuma in ce continue shopping idan zan ƙara siyan wani abin kenan to yanzu na gama siyayya ta kawai na ce zan tafi zuwa kan shopping cart ɗina uh, right so yanzu in kuka lura akwai uh, abu kwaya ɗaya akan wannan akwatin nawa in na ga dama zan yi delete sannan in na ga dama kuma zan yi a check out ma'ana zan je in biya abin da wannan transaction din zai caje ni a kudin Najeriya shine a biyar, wanda daidai yake da 1.25 USDT amma kuma idan ka je kan exchange zai iya karuwa sakamakon USDT a exchange mu ta mitano a halin yanzu ya kai kusan naira 700 to amma dai duk da haka bara mi proceeding experience ne proceed idan baka bude account da wannan coinsbee din ba abin da za su nuna maka shi ne za ka yi siyayya da account za su ce ka buɗe sabon account hanya ce kawai da za ka sa gmail ɗinka ka sa password da za ka dinga shiga wannan gurin da ita sannan kuma za su baka wannan captcha ɗin nan wanda za ka cike ta zama ka tabbatar musu da cewa kai mutum ne idan kuma kana da wata discount code da suka taɓa baka in ka daɗe kana amfani da su za ka sa code ɗin anan sannan ka danna redeem so amma yanzu ba da wannan in kuka lura gashi nan a inda suka rubuta wannan a transaction din wanda da na zo kan nan ina taɓawa zai buɗe mini shi ya nuna mini abin da zan yi wanda a halin yanzu zan je na checking out na dawo baya ne kaɗan yanzu bani da wata code a ciki wanda ga ta nan kun ga ni da wata code to in ka ƙasa ga abu na gaba uh, select payment method to da me za ka yi selecting da farko sai ka yi cikin ɗin wannan akwatin ka yadda da term and services ɗin abin da na ce zan siyayya da shi shine USDT amma wane network ne na ce Ethereum a'a in ka tuna ramitano USDT ɗinsu yana kan TRC20 ne sai ka zaɓi TRC20 so now yanzu zan zaɓi TRC20 saboda kan na samu matsala idan na je kan uh, ah, TRC20 yana nufin Tron so yanzu gashi nan network ɗin a tron ne zan yi amfani da shi in kuma na yi ƙasa misali a ina da merchant ɗina da yawa a nan in na danna buy now za su bani barcode amma kuma tun da tara mitano na ce zan siya kun ga zaka iya siya ta Binance Pay zaka iya siya ta crypto.com zaka iya siya ta ramitano so a yanzu da ramitano zan yi amfani wanda a halin yanzu gashi nan na ce buy with ramitano so kana taba wannan buy with ramitano ma'ana kai tapping akan shi kenan zai tafi ya kai ka zuwa ga a Remitano a space ɗinka ko kuma in ce Ramitano dashboard ɗinka inda a nan zai tambaye ka shin akwai wani transaction yana nan yana so ya faru daga Coinsbit gashi nan abin da suka nuna min Coinsbit payment detail gashi nan minti 29 suka bani har sai na yi wannan cike wannan order ɗin suka ce min uh, 1.24 USDT wanda daidai yake da 1.25 euro a wancan inda suka nuna exchange rate ne kawai yanzu kawai idan na yadda zan ce continue inda za su bani inda zan saka authenticator dina ma'ana na yadda ne authorizing din wannan transaction din wanda gashi nan sun ce min in siya da USDT alright Right. Yawwa, to gashi nan yanzu zan yi creating din uh, USDT dina ni dai na san ina da USDT uh, babu wani advertisement da aka samu na USDT a halin yanzu saboda haka bara na koma baya kaɗan wanda in na koma baya zan ɗauki afuwan zan ɗauki Remitano wallet ne a uh, kuskure ne ban yi checking ɗinta ba kun ga Remitano wallet dina ina da USDT a ciki kuma gashi already dama tun da order din ta zo da USDT gashi nan ya yi checking din coins din da nake da shi yanzu kawai sai ka danna continue idan ka danna continue gashi nan uh, Remitano will transfer 1.24 USDT from your USDT wallet to process this payment na yadda yes kawai abin da zan yi shine na ba wa Remitano dama su bani duk da haka ina tunanin za su bani na to yanzu kun ga a order ɗina is complete yanzu me nake jira abokina ya sanar da ni cewa ya ga data ya gode saboda haka in ka so zaka taimaki abokina ka tura masa da wannan data ɗin ta wannan account sa gara mitano ɗin nan suna ta min alert wanda in kuka lura uh, status is completed da fatan wannan video ɗin ya ilmantar idan akwai tambaya da kuma wani ƙarin uh, haske sai a sanar da ni a comment section Allah ya ba mu alheri sai anjima.